السماء منفطر به كان وعده مفعولا sama kanta mai tsagewa ce saboda tsoron wannan rana kuma alkawarin Allah tabbatacce ne babu makawa